wacce ta dace da goma sha takwas ga watan ramadan <clears throat> jiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce kuma ta yi daidai da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake halartar wannan zama da muke muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz bid'uha na fadilat shaykh al-muhaddith Muhammad bin Salih Muhammad Nasir al-Din al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin bi ko kuma shi da darasin mu na 47 a cikin wannan littafi mai albarka a zaman mu da ta gabata mun yi karatu ne akan takbirat fi salatul janaza kabbar bari da ake a sallar janaza kamar da malam ya nuna mana ake karancin bari da ake yi a sallar janaza su ne bari guda hudu mafi yawa kuma shine guda tara shine mafi yawa kuma kowane mun karanta dalilai da suka tabbatar da su da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kamar yadda malai mana ishara an fi so mutum ya zama yana tanawwa ya zama yana yi wannan ya yi wannan ya yi wannan yayi wannan ita amma in ya zama babu makawa sai dai a ce a lazanci guda ɗaya ce to sai a lazanci kabara hudu sau shi ne hadisai suka fi yawa a kanu ƙarar za mu tashi fakara ta saba'in biyar قال ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ce an shar'antawa mai sallar janaza ya ɗaga hannayensa biyu a lokacin da zai kabbaran farko na sallar suka je kabbara ta farko ta sallar janaza ko an shar'anta masa ya ɗaga hannayensa yadda yake ɗagawa a takbiratul ihram zama hazwa mankibaihi aw hazwa udhnayhi ko su zama daura da kafadunsa ko kuma su zama daura da hannuwansa ko kuma bainal ka'bayn wal udhnayn ko kuma su zama tsakanin kunnuwan da kafara a tsakiya duk wannan ya ya ya tabbata kare ce wa fihi hadithan akan wannan matsala ta daga hannu tabbarar farko a sallar janaza malai akwai hadisai guda biyu zai mana magana akai yake hadisin farko hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala jinazatin فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazati yayi kabbara akan gawa farafa yadayhi sai ya daga hannayensa في أول تكبيرة أكبر فرقه ووضع اليمنى على اليسرى هم يدور هن داما أكن هن هو التي أخرجه الترمذي والدار قطني والبيحقي وأبو الشيخ في طبقات الأصبحانيين يشدكوا أن ننصف تدعى ونن حديثي إن فرقه cewa na sallallahu salama ya yi kafara a kan gawa da zai masa sallah ya daga hannayensa biyu a lokacin da zai yi kafara ta farko malaki asani hadisi na biyu an abdullahi bin abbas wadda hadisi na biyun nan shaida ne ma hadisi na farkon shi sa suka zama in aka haɗa sai zama hadisi hasan عبادة عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود عبادة عبادة يتي مزا الله صلى الله عليه وسلم كان ياكسا في يرفع يديه على الجنازة كان أجهن ينسجيو إن ذي صلى الجنازة في أول تكبيرة أكبر فرقه thumma la ya'udu bayan nan ko baya maimaitawa bayan nan ko baya baya baya maimaitawa wannan ma yake Imam Ad-Darqutni ya fitar da shi bi sanadin rijaluhu thiqatun shi mazajen shi mazajen hadisin thiqat قال في ثم قال الترمذي أكتب الحديث الأول بشي إمام الترمذي a cikin sunanin tirmidhi bayan hadisin farko da ya ya kawo hadisin abu huraira da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara a janaza a janaza eh, ya daga hannayensa a kabbaran farko sannan ya dora dama akan akan hagu Imam Tirmidhi bayan da ya kawo hadisin sai yake cewa hada hadithun gharib yace wannan hadisi ne wanda yake gharib eh, yace wa ahlul ilmi fi hada yace malamai ma'abuta ilimi sun yi sabani akan mutum zai tsaga hannu ne a kabbaran farko kai ko kuma zai tsaga hannu a dukkan bari na sallar janaza shi malamai sun tattauna akai yace a aktsaru ahli ilmi فراى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما في يوم ما ابو تائل من هذا الصحابه من ذن الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم دوسوا سنا غنن ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيره شو متن زي ادا hannu dukkan kabar bari na sallan janaza قول wa huwa qawlul qawlu qawlu ibn al ce wannan shine maganan fatawan Abdullahi bin Mubarak da Imam Shafi'i Muhammad bin Idris da Imam Ahmad ibn Hanbal da Malik Ishaq ibn Rahawiya Allah ya kansu ya gafarta musu yace wa qala ba'd ahli al-ilmi yace wasu kuma malamai ma abota ilimi suna cewa la yarfa'u yadihi illa fi awwal marratin sha ba zai da hannu ba hannayensa ba lokacin da zai fara a kabarbarin janaza sai a kabbara ta farko Ya ce wa huwa qawlu sauri wa ahlul kufa wannan shine maganan malam al sauri sufyan al-thawri Allah ya kai shi gafarta mishi da sauran malaman kufa mazhaban su hanifa abu hanifa kenan yace wa dhukira an ibn al-mubarak annahu qala fi salati 'ala al-janaza yake kuma an ambata an ambato daga Abdullahi ibn Mubarak kan abin da ya shafi sallah sallar gawa Abdullahi ibn Mubarak yake cewa Allah ji kai shi gafarta mishi yace la yaqbidu bi yaminihi ala shimali cewa in mutum zai sallar janaza ba zai rike dama ba zai rike hagunsa da damansa ba ورأى بعض أهل العلم أن ala على شماله كما يفعل في الصلاة wasu ko malamai ko abota ilimi suna ganin cewa zai yi hakan kamar yadda yake a sauran sallolinsa Allah ya kama mana wannan magana na imamu tirmidhi da nuna mana cewa wannan matsala ce wacce akwai tattaunawa na malamin ko na'u da fahimci cewa in ana sallar janaza kai in ka fahimta daga hadisan da muka karanta hadisan abu huraira da hadisan abdullahi dan abbas cewa ana daga hannu ne kawai akan maran farko shi kuma kaga wani yana ya daga a dukkan sauran kabbaro a gaba za ka zarge shi ko yana da magabata kamar yadda ma imam mutum zai faɗa yana da magabata har daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so karka zarge shi cewa koka koka wani ma sai ga ya jefe shi da jahilci ko sai ga ya ce ka duba jahilci a ba jahilci wani ba jahilci bane wala yake wa fil majmu' للنووي إمام النووي أتكلم لتحسن سأل مجموع شماكي سوى قال ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع أجمعوا على أنه لا يرفع إلا في أول تكبيرة واختلفوا في فائلها إمام المنذر ابن المنذر هذا كمان يما لمن حديثي da ke cewa an akwai ijima'i na malamai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa ala annahu yarfa'u fi awwal takbiratin cewa kabbaran farko kan dan wani malami da ke da sabani akan cewa sunna ce a daga hannu mafu yace amma a sauran kabbarorin shine malamin aka yi sabani akan ya halatta a sauran ko bi ko bi halatta ba amma a kabbaran farko wannan abu ne mujma'un alayhi gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbaran farko a sallan janaza ana daga hannaye biyu amma sauran takbirat din shine akai sabani sai malai ce kultu amma ya kawo mana maganganun malamai magabata sai ce shi kuma sai ce walam najid fi sunnati ma yadullu ala mashru'iyyati ar-raf'i fi ghairi at-takbirati al-ula yace amma mu kam mu samu wani sunna ba ciki ga annabi Muhammad wanda yake nuna shar'antuwan ɗaga hannaye a wata kabbara bayan kabbaran farko yace fala nara zali. zalik yace mu ba ma ganin cewa hakan ya shar'a cewa hakan ya halatta yace kuma huwa mazhabul hanafiya wa ghayruhu wannan kuma shine mazhabin Imam Ahmad da sauransu اختاره الشوكاني haka Imam الشوكاني shi ma wannan ita ce zaɓin sa wa ghayruhu min al-muhaqqiqin kuma da wasunsu daga cikin wani wani imamu shaukani daga cikin malamai a cikin jirgin tabbata da abu yace wa ilaihi zahaba ibn hazm yace imam ibn hazm shi ma akan wannan ya tafi fa qala yake cewa ibn hazm shi malami ne babba wanda rayu a karni na uku na musulunci معنى أربعين سدوني أسمان الشكرة دوجة أريدين ما هو ابن الحزم أكين لتأسس المحلى إيكي سوى وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط إمام ابن حزم يتي أما تدهن نايه kabbara na sallar janaza to ba bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa ya daga hannayensa a wani daga cikin kabarbari na sallar janaza in ba kabbaran farko a kabbaran farko kadai yake fala yajuzu fi'lu dhalik saboda haka imamu ibn hazm yace baya halatta haka li'annahu amalun fi salati lam ya'ti bihi nassun yake saboda in mutum yayi hakan to kamar yayi wani aiki ne a sallah aikin da ko babu wani nassi babu wani dalili da yazo da shi mafhum yake wa inna ma jaa anhu alayhi salam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in wa laysa fiha raf'un wa khafdun yake a sauran salloli an samu hadisi da suka nuna Allah sallallahu alaihi wa ya daga hannayensa a dukkan wani ruku'u da zai yi ko sujada ko dagowa daga ruku'u ko dagowa daga sujada yace ita kuma sallar janaza ba ta da ruku'u ba ta da me sujada ba sun kuya bare da dagowa saka ba za a dauki wancan hukuncin a ba sallar janaza ba yace wal ajab yace abun mamaki min qawli abi hanifa bi raf'il aidi fi kulli takbiratin fi salati al janaza ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم yace akwai abun mamaki da imam abu hanifa da yace za a iya daga hannu a dukkan sauran kafarori a sallah alhali kuma hakan bai zo ba ko so ɗaya daga annabi muhammad sallallahu yace wa man ihi min aidi fi kulli khafd wa raf'in fi sa'ir salawat a daidai lokacin kuma imam abu hanifa kuma ya hana mutum ya daga hannu a lokacin tafiya ruku da tsagowa da tafiya suya da tsagowa sauran salloli a gaske tabbatar da abin da babu ya kora abin da ne abin da akwai sau Allah su na faɗa mana mala ya taɓa ban sauran digo shi malam shek mamman nasuddin albani dan ban hanafiya amma dan ban hanafiya na gaske ake nufi da na gaske shi ne, ba wa duk abin da mazhaba ta ce sai an auna maganar mazhaba da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaga wannan abun da Abu Hanifa Imam Ibn Hazm yake abun mamaki yace sai kore ya tabbatar da abin da babu nasi da ya tabbatar ya kore kuma abin da nasi ya ne ya tabbatar yace wa qad sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam alhali kuma daga hannu a tafiya ruku'u da tagowa da tafiya su da tagowa akwai hadisai ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kore wannan sai kore wannan wani malamin ne yake ce mana har yau in ka je garuruwan kasashen da mazaban hanafiya suke yi shi da wuraren indiya su afghanistan a waɗannan kasashen su iraq da kasashen inda za su akwai inda ta shiga masallaci liman ya kabbara zai tafi ruku sai ka ɗaga hannu yayin kabbaran zuwa ruku sai an kusa maka dukan tsiya ba maganin ma wa a kalle ko maka faɗa ba ne shi ka kusa shan duka in ana ganin mutunci ka kenan ka sha dukan ba ka sha dukan ba so da su ɗan mazaban hanafiya ne amma hanafiyan ɓangaranci ba hanafiyan gaske na bin sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi ga albani su ɗan hanafiyan ne amma kuma hanafiyancin ana auna shi ne da me da sunna shi yasa in ya sa mu sunna shi ake to malam Abu Hanifa kai hakuri a wannan kai hakuri ya sa mu sunnan mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine a takaice sauran maganganun duka rudud ne da yake yi. ma malaman masaban su waɗanda suka shike da wannan ra'ayi sauraka abin da ya fi tabbata a sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine in zai sallan janaza a farko ana daga hannu a sauran takbirat ba a ba a dagawa saboda babu wani sunna da ya tabbatar da ya tabbatar da haka an gane ku amma in kaga wani yayi ka sani cewa ba shi ne farau ba mafum yana da magabata da ya dogara da su akan haka so haka ba inkari za ka yi masa ba tattaunawa za ku yi in kana so ka tattare so da akwai mun tsakanin inkari da tattauna mutum yin inkari shine abin da bai da asali to dole ka masa inkari dole ka nuna masa kuskure amma in abin da yake da asali ne so tattaunawa za ku yi kayi kayi kaza shi kuma na abin da na sani kaza da kaza da kaza da kaza kai kuma mai dalilin ka kaza sai a tattauna sai a ba da dalilai ko dalilan da aka gamsu da shi sai a yi sai a aiki da shi shi na wanda zaka ji malamai suna cewa la inkara fi masail al-ijtihad babu inkari akan matsalolin da akwai ijtihadi akwai majal na ijtihadi da sabani a ciki Allah ta'ala a a'lam fakara ta 76 wanda ke sun ma ya za'u ya da hulyumna ala zahri kafihil yusra bayan mutum ya yi kabbara ya ɗaga hannu to abin da zai nak shi ne ɗora hannunsa na dama a bayan tafin hannunsa na hagu warrufi wa sa'id ya zama tsakanin tsintsiyan hannunsa da wuyan hannunsa shi ɗora haka ke. wannan tafin hannunsa na na dama bayan tafin hannunsa na me na hagu ya zama tsakanin tsintsiyan hannunsa da kauyen hannunsa haka zai sanyi wannan na farko ke sai ce summa ya shuddu bihi ma ala qadrihi sa'annan kuma sai ya dora su akan kirjinsa sai ya dora su akan kirjinsa قال وفي ذلك أحاديث labudda an takkura ba'daha yace akan hakan akwai hadisai da yawa yace babu maka zamu ambaci wani bangare wani sashi daga cikin hadisan ba duka ba yace al-awwal hadisi na farko shine hadisin Abu Hurairah muka karanta dazu hmm ana muka karanta dazu hadisin Abu Hurairah yace me anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin rafa'a yadayhi fi awwal takbiratin yace me wa waba al-yumna ala al-yusra wannan hadisi ne na Imam Abu Huraira yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kawo yayi sallar janaza ya daga hannunsa a kabbaran farko sai ta yi saukewa sai ya dora sa akan me akan hagunsa akan hagunsa an gane ku يجي الثاني حديث يجي Sahal bin Sa'ad سعد daga Sahal bin Sa'ad سعد الساعدي yace kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi as-salah sa'al bin sa'ad as-sa'idi Allah ya kare da a gare shi yace kana nasu yu'maru yace mutane sun kasance ana umurtan su shi sahabi ne yake ba da labarin cewa su sahabbai sun kasance ana umurtan su wane ne ke umurtan su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance ana umurtan mu an yaba ar-rajul yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi salat cewa duk wani mutumin da ya zai yi sallah to ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu a cikin sallah sai sallah hannayensa a saki yace wannan shine umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu sahabbai wannan hadisin ce Imam malik ya fitar shi a cikin muwatta haka ya zo ta hanyar Imam bukhari shi ma ya fitar da shi haka imam muhammad a cikin ruwayan ta ta muwatta shi ma sannan Imam ahmad da Imam al bayhaqi duka sun fitar da shi haka hadisi na biyu ke ce na uku an ibn abbas radiyallahu anhu qala Abdullah dan abbas Allah ya kare ta a gare shi yake cewa sami'tu nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji annabin Allah Allah madaukakin sarki kara yadda a gare shi yake cewa inna ma'shar al-anbiya yace mu taron annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu taron annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umurce mu da mu gaggauta buɗe bakinmu su annabawa an umarce su to wace umurtan annabawa Allah ke an gane su yake su annabawa an umarce su da su gaggauta buɗe baki wa ta'khiri suhurina su mu jinkirta mu sannan wa annaba aymanana ala shama'ilina fi salati kuma an umurce mu da mu ɗora hannayenmu na dama kan hannayenmu na hagu a cikin sallah jiya ne muhammad sallah shi kaga ba ma ba sunan manzo Allah sallallahu alaihi shi kai bai da sun sunna ce ta ne dukkan annabawan Allah dukkan annabawa kaga baka in baka yi karbar sunan annaba gaba da kakaf baka yi a cikin sallah baka dora dama akan akan hagu ولك أخرجه ابن حبان في صحيح إمام ابن حبان يأتي في صحيح الثالث haka imam al-qarani a cikin mu'jam al-kabir da mu'jam al-awsat duka sun fitar da sun fitar da shi malaka wa sanaduhu sahihun ala sharqi muslim sanadin sa ingantacce ne akan shar'i imam imam uh, imam muslim yace walahu tariqun ukhra an ibn abbas kuma yana da wata hanya kuma igin da yake zuwa daga ibn abbas wanda imam al-tabarani ya sayar a cikin al-kabir الضياء المقدسي شما الدشي إيش وله شواهد ذكرتها في تخليل كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش حديث جنا لكم صهنيوي أنا لما ليت يا كتاب دسو أتكن لتاج التخريج لما لتاج صنع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها إيش الرابع حديث له ذهر إلى يوم أكون أن طاووس daga wawun Allah ya kare da a gare shi yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bihi ma ala qadrihi wa huwa fi salati yake manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sa'an nan sai ya dora su akan kirjinsa a cikin sallah shi bawu tabi'i ne kaga hadisin sa ya zama mursal kenan ko ya zama mursal ko hadisi kaidan hadisi mursal yana da hukuncin menene da'ifi ko yawa kama me yasa malam ya kawo yace saboda yana da shawahi garibi ya zama mursal amma kuma yana da shaida daga hadisai wanda suke marfu'ai da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mursalin sai zama sai zama sahihun li ghairi ya zama hasan kenan ko wanda asalin shi mursal amma ya zama hasan yace to ga ga shaidun hadisan al-awwal an wa'il bin hujr wa'il bin hujr sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace cewa annahu ra'a an-nabiy annahu ra'a an-nabiy afwan cewa shi wa'il ibn hujr Allah ya kare da a gare shi sai lalle shi ya ga manzon Allah sallallahu ya ba'u yaminahu ala shimalihi thumma wada'ahu ma ala fadlihi ce shi da idansa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ɗora hannun damansa a kan hannun hagunsa gaba ɗayansu kuma sai ɗora a kan ƙirjinsa sai ɗora a kan a kan ƙirjinsa Ibn Kuzaima, Ibn Kuzaima ta cikin sayin littafinsa, haka Imamu Kai Hafi a cikin sunan ɗinsa, haka da sauran malamai waɗanda yake tsariƙan anhu ya kawai a haduhu mal'akar. Sannan ɗaya daga cikin shaidan da zai ma wancan hadisin Tawus من شين عن قبيقة بن حلم عن أبيه قبيقة بن حب تابعيني بابنش كما صحابيني إذا بابنش ياتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره yace baban shi yace ya ji ya ci ya ga manzon Allah sallallahu alaihi in ya idar da sallah in zai juyo fuskan mutane wani lokaci sai juya ta gefen shi da dama wani lokaci ya juyo ta gefen shi na hagu kamar da muka yi a karatunmu na hashin muslim ko sati uku ko da suka wuce sai manzo Allah sallallahu in ya idan da sallah yana zama ne na fuskantar alƙibla gwargwadon yadda zai yi istighfari ya Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dal jalali wal ikram sai juyo kuma sai fuskanci sahabban an gane ku juyo a fuskanci sahabban manzo Allah sallallahu alaihi yana yi wani lokaci juya ta gefen dama wani lokaci juya ta gefen ne hagu haka ba ba matsala ba ce da za a ce dole sai ta gefen dama za a juyo ko dole sai ta gefen ne a kowanne manzo Allah sallallahu alaihi juyo to shi da shi a kul yake fada ma yake koyar daga cikin karatun da ya koya ma ɗansa yace shi ya ga zan Allah sallallahu alaihi ya juyo ta dama kuma ya juyo ta hagu yace wa ra'aytuhu yaqa'u hadhihi ala qadrihi yake koya ma ɗansa yace kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsora haka akan kirjinsa yake wasafa yahya sai siffanta masa yake al-yumna ala al-yusra fawqa al-misfali yana dora damansa akan hagunsa a saman daidai wuyan gaba yake kan hannu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dora kuma akan kirjinsa yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a cikin a cikin sallan an gane ku ku kaga wannan yake nuna yake nuna maka cewa ba wannan kuma sunna ce a kowace a kowace sallah kamar da hadisin Abu Hurairah ya ya nuna mana wannan sauran hadisan manzon da ya kawo mala ya mana ya nuna mana dorawa kibji ya wannan suna hadisin Abu Hurairah ya ce manzon Allah na dora dama akan hagu amma ya fara ina ba kuma Abu Hurairah ya magana akan sallar ne janaza shine sai kawo sauran hadisai nuna mana fa dorawan aina ke a kirji a girji sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci sahabbai da haka su ma annaba gaba da Allah ya umurce su da ya zama haka za su rinka tsayawa a sallah tunda ai ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai yake ya fara sallah ba ko yawwa sauran annaba ma suna sallah annabi isa ba ya ce yace inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyyan sai wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa ma dumtu hayya dukkan sauran na ba suna sallah tunda suna sallah kuma da umarnin da Allah ya musu su za su yi sallah su dora dama akan hagu su dora akan kirjin su shi yasa sai na Ali Allah ya kare ta a gare shi shi a tafsirin sa na suratul kautsar inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar sai na Ali shi wannan umarnin yana fassara shi ne da ma'ana ana umurtan mutum ne ya dora hannun dama kan hagu akan kirjin su yace Allah yake fasalli ne li rabbika kai sallah dan neman ubangiji Wan har kuma ce ka dora dama akan hagu akan kirjin su da ararafi nan sunan shi nahar shi yasa ai raƙumi da ake tuciya sai a ce nahara an tuci so da ana so raƙumi a ina ne a nan shi yasa sai fasara har ai ka sanya damanka akan hagu a kan kirjinka Ana haka sai na ali ke fassara aya ma yi wuri kace ya kawo sauran malamai ma sun imam bagawi ma ya kawo wani nuna maka so da sun san wannan shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har hadda ma ayan qur'ani ya tabbatar da haka mafhum sai ma laifi ah, fa hadhihi thalathatu ahadith fi anna sunnata alwadu ala sadri yace waɗannan hadisai ne guda uku da suka tabbatar cewa lallai sunna shine tsora hannayen akan kirji wala yashukku man waqafa ala majmu'iha fi annaha salihatun lil istidlal ala dhalik ba wanda zai shakka duk wanda ya ya bibi hadisan ba zai shakka ba akan cewa waɗannan hadisai ne ake kafa dalilai da su yace amma wa amma alwadu tahta surrati suke amma tsora hannayen a ƙasan cibiya a wanda za a ga sun tsora a ƙasa haka so yake hannunsu haka a ƙasan cibi ko saman cibi suke wannan fun aiki ne wanda bai tabbata ba bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faba'ifun ittifaqan dukkan malaman musulunci malaman hadisi sun tabbata da cewa bai inganta ba bai tabbata ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala an-nawawi kama yadda imamu an-nawawi yake shara a cikin al-azkar ma ya faɗa wannan wa zailai wa ghayruhuma yace wa qad bayyantu dhalika fi at-takhrij al-mushar ilayhi yace malai kuma yayi bayanin wannan a takhrijin littafin sa na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma mun karanta wannan akhbarul musallin mun karanta waɗannan matsalolin Allah madaukakin sarki samu dashi saka karatunmu na yau mun cewa ana ɗaga hannu a kabbaran a sallan janaza ko kuma abin da yake dacewa da sunna shine ɗaga hannu a kabbaran farko sannan ba mu ya ɗaga hannu zai ɗora dama akan hagu sannan sai ɗora akan ina akan kirjin Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukacin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahiya ta hmm. wanda aka ɗora hannun dama a kan hagu babu wani hujja da suka dogara a kai sai abin da malam ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi ya kawo a cikin al-mujawwanatul kubra shi abdurrahman ibn qasim almajirin imam malik almajiri na sosai ba wawai wai ba sama sama ba shi cewa sai dan misra ne bayan an mishi auren farko tun kafin ma shi tun kafin ma ya san matan tana da ciki dama yana burin ya samu guzuri ya tafi wajen imam malik bayan an mishi auren farko bai wuce wata biyu ko uku da matan ba ya samu guzuri sai wuce madina wajen imam malik sai je zauna a can abin shi bai dawo ba bai bar wajen imam malik ba har sai da matar shi ta haihu dan ya girma ana ta ce madan babanka yana nan yana nan amma yana guri kaza har shi ma ya nemi guduri ya bi can madina ya je same shi kamar da ke ba labari yana zauna a cikin masallaci suna karatu za ka ce wani ya zo guri ka amma yadda ka san foto ko ka har kai yana fitowa suka hadu aka ɗan rungume juna aka yi kuka aka abin nan an haɗu Ya ce baba to yace zamu je gida ta ai da ka zo ka ganna nan haka aka ka bani shi ya zo kenan bai bar madina ba sai imam malik da kansa ce ya isa haka sai ka garin ku kuma ka za karantar ya tara ya tara ya tara ya tara duk wanda zo karatu yana tare to aka dalibi imam malik ne na kudda ba wai sama sama ba to shine ya rawaito a cikin al-mudawwanatul kubra a cikin al-mudawwana cewa ya ga imam malik ya yi sallah ya ya saki hannu a cikin sallar to malamai waɗanda da sau'in shi waɗanda su ma ɗalibai imam malikin da waɗanda suka shi bayan su shi masarari kamar imam shafi'i a cikin al'um da ar-risala sai ma shi ma imam shafi'i ɗalibi imam malikin tare ma suke a madina to shi imam shafi'i dangin manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul bayt a cikin ahlul da haka imam ibn abdul bar yake a tamhid shahin muwaffa suka sai masa raddi suka ce eh tabbas ya tabbata imam malik yayi sallah hannunsa a sake amma da dalili dalilin shine matsala suka samu da sarkin madina na lokaci to ya bada wata fatawa bai ma sarki dadi ba sarki ko aka aka mishi bulala to lokacin da ake masa bulalan ya rinka tarewa da hannaye sai hannun ya tsage sai hannun ya tsage shi ne zai tsalla hannun a saki kuma hannun ya riga ne ya tsage yadda zai iya lankwasa hannun ya kama shi wannan shi ne abin da sauran malamai suka faɗa sai kuma a cikin almusadar na imamul hakim wasu na rawaito wasu maganganu waɗanda suke iya ɗaukan ma'anar kaman an samu wasu tabi'ai suna sallah hannunsu a saki amma masu sharhin almusadar sun kai musu haddoki da sauransu da ƙarshe kuma suke cewa kuma wancan na magana abdurrahman ibn qasim a wanda zai ƙara nuna cewa kuskure ne shine hadisan da muka karanta din nan duka suna cikin wafa na imam malik imam malik ya rubuta su ya karantar da su an gane kuma duk duniya sun yadda cewa imam malik yana cikin waɗanda suka fi kowa gaba gaba wajen aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi ba zai karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ya rubuta a littafi kuma shi fa'a mishi an gane ku ba haka kuma wancan maganganun malamai sun ta wannan shine dai a takaice amma yawanci wanda ka gansu a gefen munin suna wannan dogara ne da abin da Abdurrahman ibn Qasim Allah ya kai shi gafarta mishi ya faɗa a cikin almudawwana sun kuskure Allah ya ce mishi malami ne eh, na yanka shakku ba wai sama sama ba a malami ne na gaske na gasken gaske Allah ya ce mana gaba ɗaya wannan shine a takaice abin da yasa suke wannan wallahu a'lam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 ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu